gobe juma'a ne da likitocin kasar kenya za su koma bakin aikin su bayan sun amince da gwamnati akan yadda za a biya su sauran albashin su da ya makale ministar kiwon lafiya a kenya susan nakumicha ta ce yanzu likitocin za su mai da hankali wurin kula da marasa lafiya ina kira ga dukkanmu yanzu mu mai da hankali akan aikinmu 'yan ƙasa sun kwashe kwanaki hamsin da 54 suna jira su ga kun koma bakin aiki kuma suna da 'yanci su bukaci kano su yi begen ganin an yi musu aiki ba da bata lokaci ba an cimma fahimtar juna ne bayan tattaunawa na tsawon makonni da kuma bara da aka ja a kotu gwamnati da kungiyar likitocin sun amince a kan samar da hanya da ta fi dacewa a biya su da kuma inganta yanayin su. shugaban kungiyar da ta hada da likitocin kenya da masana kimiyyar hada magani da likitocin hakori dabjin tela. wanda ya sanya hannu a madadin kungiyar mai mambobi sama da dubu bakwai ya ce akwai wata bukatar su daya da ba a biya musu ita ba amma dai za su ci gaba da fafutukar ganin an kula da ƙananan likitoci da suke cikin makaranta mun dace a cikin kwanaki sittin ba za a tura su wurin aiki ba amma dai za mu ci gaba da tattaunawa akan wannan batu wanda hakan ke nufi cewa yayin da ake duba batun da ya janyo yajin aikin za mu yi ta magana kuma akan wannan batu amma dai abu ɗaya da dole ne mu tabbatar shine kowa da kowa kowane likita duk mutum da yake da haƙƙi a wannan yarjejeniya da aka cimma tare za a kare muradunsa kuma za a ci gaba da kare su a kowane lokaci damuwan wasu likitocin ya samo asali ne tun daga wata yarjejeniyar da aka cimma shekarar 2017 wadda ta yi batun ƙarin albashi da kuma batun inshorar lafiya ga likitocin da iyalansu da kuma batun alawus na haɗari da ayyukan gaggawa gwamnatin tarayya da gwamnonin ƙananan hukumomi sun ƙi aiwatar da cikakkiyar yarjejeniyar saboda matsalolin kuɗi da kuma tsoron cewa wasu sassa za su buƙaci irin wannan kuɗaɗe ga ma'aikatansu aisha hassan wata mai fafutukar kiwon lafiyar al'umma ce a nairobi ta ce komawan likitocin a bakin aikinsu a cibiyoyin lafiya zai taimaka wa marasa lafiya muna godiya ga likitocin da wannan shawara da suka yanke na komawa asibitoci su taimaka wa marasa lafiya saboda babban kalubale aka fada a ciki a lokacin da suka kaurace wa asibiti marasa lafiya da dama sun mutu kana wasu ba su samu magani ba kamar masu cutar kanjamau da masu tarin fuka muna da ayyuka da dama da za mu yi saboda yanzu ya kamata mu je mu bibiyi marasa lafiyar ko su marasa lafiyar hakan zai taimaka musu 'yan kasar kenya suna zaton wannan yarjejeniya za ta warware baki ɗayan rashin fahimtar likitoci da gwamnati ko da yake har yau ana ci gaba da tattauna batun ɗaukar ƙananan likitoci da ke cikin makaranta